Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashi ce kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon FM na amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu are assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau juma'a 4 ga watan maris na shekarar 2016 ladan ibrahim a yau ne daga nan birnin washington dc tare da mahmud lalo da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin gadangadan, gadan mahmud a bamu kanun labarai zazzafar muhawarar da aka yi tsakanin masu neman a tsayar da su takarar shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican na ƙara nuna rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan jam'iyyar ƙasar turkiya ta yanke wasu 'yan ƙasar siriya biyu hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru hudu hudu bisa laifin mutuwar jaririn nan da aka tsinta a gabar tekun turkiya a bara hukumomi a ƙasar yaman sun ce wasu 'yan bindiga sun kashe mutane da dama a wani gidan gajiyayyu da ke aden to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa cutar sankara ta balle a wasu sassan jamhuriyar niger kana muna da rahoto akan gwamnatin tarayya da na jihohin najeriya musamman na arewa sun kara wa fannin ilimi kaso mai tsoka a kasafin kuɗinsu makarantunmu lalle suna buƙatan a duba su da kyau a jamhuriyar kamar kuma matsalar rashin ruwan sha ne ya hana yara zuwa makaranta mun zo iban kowa kuma ba ku samu ba ko kana muna ɗauke da shirin musulunci tushen rayuwa na usman ahmed kabara da rayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ci cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane 25 aka kashe yayin da aka jikkata wasu 120 a lokacin da aka kai wani hari kan sansanin fararen hula da ke karkashin kulawar majalisar a Malakal a watan da ya gabata a Sudan ta kudu. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da ayyukan jin kai ne ya fitar da sabon adadin a yau Juma'a makonni biyu bayan harin da aka kai a ranar 17 da 18 na watan Fabrairu a sansanin da ke ɗauke da 'yan gudun hijira 47. rahoton da ofishin jinkan ya fitar ya kara da cewa baya ga mutane 25 da suka mutu da 120 da suka jikkata an barnata matsugunan iyalai 3,700 da kuma wuraren shan magani da dankunan ruwan sha da makarantu ofishin na majalisar ɗinkin duniya kara da cewa akwai hujjojin da suka nuna cewa mayakan kungiyar spla ne suka shiga sansanin suka buɗe wuta akan fararen hula yanzu haka hukumomin sun dukufa ne domin ganin an maido da ayyukan jin yadda suke a da a sansanin yayin da ake ci gaba da rarraba kayayyakin more rayuwa ga dubban 'yan gudun hijirar 'yan takarar neman shugabancin amurka a karkashin jam'iyyar republican sun yi ta jifan zafafan kalamai ga junansu yayin da wata muhawara da aka yi a daren jiya alhamis wannan lamari ya ƙara nuna ƙarara yadda ake ci gaba da samun rabuwan kawuna tsakanin jam'iyyar yayin da ake shirin tunkarin zaɓe a ƙarshen shekarar nan a lokacin muhawarar santa marco rubio da ya fito daga jihar florida da santa ted cruz da ya fito daga jihar texas da kuma gwamnan ohio john cashes sun caccaccakan hamshakin mai kudin donald trump wanda ke ci gaba da samun nasara a yunkurinsa na wakiltar jam'iyyar a zaɓe mai zuwa idan allah ya kai mu muhawarar wadda ta gudana a birnin detroit da ke arewacin amurka ta nuna yadda 'yan takara suka yi ta jifan zafafan kalamai marasa daɗi kamar yadda ake gani a yunkurin neman tikitin wakiltar jam'iyyar ta republican 'yan takarar kuma na zargin juna kan wanda ya fara furta kalaman batanci a jawaban da suka yi wani lokaci can baya kasar turkiya ta yanke wa wasu 'yan kasar siriya biyu hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru hudu hudu bisa laifin mutuwar wani jariri da iyayensa akan hanyar su ta zuwa turkiya kafar yada labaran kasa ta turkiya a yau juma'a ta rawaito cewa an samu muwafaka albashi da asim alfard da laifin wato fasakorin mutane daga cikin 'yan gudun hijirar da suka mutu akwai island kurdi mai shekaru uku wanda mutuwarsa ta ja hankalin duniya tare da nuna irin matsanancin halin da 'yan gudun hijira ke ciki an tsinci gawarsa ne a gabar tekun ƙasar ta turkiya sannan mahaifiyarsa da mahaifinsa ma sun rasa rayukansu a ranar 11 ga watan fabrairu aka fara sauran shari'ar a wata kotu da ke yammacin birnin bordeaux yayin island kurdi na daga cikin dubban wato dubin dubatan 'yan gudun hijira da suka sai da ransu suka bi ta teku domin kaiwa ga kasar turkiya da zimman neman rayuwa mai inganci a kasashen arewaci da yammacin nahiyar turai ƙididdiga ta nuna cewa akalla masu neman mafaka miliyan 1.25 ne suka isa nahiyar ta turai tun daga shekarar 2015 adadin da aka ce ya ninka wanda aka gani a shekarar 2014 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban kasar koriya ta kudu park jong hai ta ce ya zama dole kasar ta fito fili ta gaya wa makwabciyarta ta arewa cewa ba za ta kai labari ba muddin ba ta sadaukar da shirinta na nukiliya ba shugabar ta bayyana haka ne a wani jawabi da ta kafar talabijin a yau juma'a kwana guda bayan da shugaban koriya ta arewa kim jong un ya baiwa dakarunsa umarnin su zauna cikin shirin ko ta kwana a kowane lokaci pak ta kara da cewa suna sa ran samun martani fiye da wanda aka gani a baya daga koriya ta arewa bayan takunkumin da aka tsaurara a kan makwabciyanta waɗanda suka fara aiki a ranar laraba da ta wuce a ɗaya ɓangaren kuma an tsayar da wani jirgin ruwan koriya ta arewa a yankin philippines a wani mataki na fara aiwatar da takunkumin da aka kakaba a kan ƙasar inda aka binciki jirgin aka kuma gano cewa ba a bi ka'idojin kare aukuwan haɗura a cikinsa ba a ranar halmis inda ta gabata ne koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda shida masu tafiyar gajeren zango zuwa gabashin gabar tekun kamar yadda ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta bayyana hukumomi a yemen sun ce wasu mayakan sa kai da suka farma wani gidan gajiyayyu a birnin adin sun kashe akalla mutane sha biyar ciki har da wasu matan kiristoci da ke wato gudanar da ayyukan jinƙai waɗanda suka fito da ƙasar indiya jami'an tsaron sun ce maharan sun shiga gidan ne da muggan makamai inda suka buɗe wuta akan mutane wata majiya ta ce maharan sun fara kashe matan da ke ayyukan jin kanne a lokacin da suka shiga ginin sannan daga baya suka ɗaure gajiyayyen da ke cikin ginin suka kuma harbe su kafofin yada labaran kasar ta yemen da likitocin ƙungiyar nan ta doctors without borders sun rawaito cewa baya ga matan indiyan su hudu da aka kashe maharan sun kuma harbe wasu matan yemen su biyu da ke aiki a wurin da kuma gajiyayyu takwas da wani mai gadin ginin shi dai wannan gini yana gundumar sheikh usman ne a birnin na aden ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin wannan hari sai dai a baya bayan nan ana alakanta yan kungiyar isis da wasu hare-hare da ake kaiwa a birnin na aden labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na amurya amurka To bari mu faro takon daga jamhuriyar Nijar inda cutar sankarau ta balle kuma hukumomi suka ce suna bisa kafafunsu kan wannan lamari. Ga su lamu bar barma da karin bayani a cikin wannan rahoton. Tun a watan da ya gabata ne aka soma raɗe-raɗin fuskantar bular cutar sankarau a wasu unguwannin yamai saboda haka jami'ai a ma'aikatar kiwon lafiya a ƙarƙashin jagorancin sakataren ministan kiwon lafiya suka kira taron manema labarai domin tabbatarwa jama'a gaskiyar lamari. Malam Hallaro Sha'aibu na ma'aikatar da ake kira Direction de la Riposte ya tabbatar da cewa kwayar cutar ta sankarau da ke yawo a wasu daga cikin kasashe makwabta ta shigo Nijar. ban jihohi mai eh, likitocinmu na jihohi duka kowa kowata rana ya aiko abin da ya gani na cikin jihar shi na saman wannan cuta a yanzu dai babu wani tashi hankali tuni dai hukumomin kiwon lafiyar suka ce sun ɗauki matakan rigakafin bazuwar cutar ta sankarau ta hanyar allurar rigakafi a wasu garuruwan yankunan tawa da ya mai inda can ne abin ya fi kamari a yanzu dai a jihar kolo garin kutukale an wa mutum dubu biyar da biyu wannan allura a jihar malbaza akwai gari uku gari na sabon ga a can an wa mutum dubu goma sha biyu da ɗari tara da talatin da biyu wannan allura ta rigakafi a garin kawara mutum dubu goma sha uku da dubu biyu da shidda a garin gumfara mutum dubu goma sha ɗaya da ɗari takwas da hamsin da shidda sannan sai nan cikin yame cikin karce fulan kwara an wa mutum dubu goma sha tara da ɗari tara da talatin da ɗaya Eh, wannan allurar da ake ba karya ta ba a yanzu haka ana cikin yinta a cikin jauhinmu an da eh, wannan cuta ta tunkaru eh, cikin yame banda fulan kwaral akwai sauran guri da gobe ma za a fara allurar nan saboda su ma an fara samun mutane wasu kamu da wani cuta. Ya zuwa yanzu dai ba a bada sanarwar mutuwar koda mutum ɗaya ba daga cikin waɗanda annobar ta shafa. sai dai hukumomin kiwon lafiyar sun kara da cewa sun yi odar allurai na kwayar cutar da suka ce nau'in meningococce ne a shekarar da ta gabata ɗaruruwan mutane ne suka rasa rayukansu a nan nishar a sanadiyar annobar cutar sankarau sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nishar To da farkon za a ɗan gafarce mu ɗan tangaɗa kaɗan da aka samu a cikin wannan rahoton na Sulaiman Barma. Daga matun kiwon lafiya kuma sai na ilimi inda gwamnatin tarayyar Najeriya da na jihohin arewacin Najeriya suka ce sun ƙara adadin kuɗi a fannin ilimi ga baban gidan jibrin da karin bayani a cikin wannan rahoton kamar dai gwamnatin tarayya da ta ware zunzurutun kuɗi har naira biliyan 369.6 domin inganta fannin ilimi haka su ma jihohin najeriya musamman ma dai na arewacin kasar sun ware irin wayannan makudan kuɗaɗe domin inganta fannin ilimi da ya taɓarɓare to ko me yasa bangaren ilimi ke neman wannan tallafi tambayar kenan da naiwa yi daya daga cikin shugabannin arewacin najeriya a nan lagos alhaji ado dan sudu domin gaskiya akwai matsaloli daga makarantu musamman makarantun gaba da secondary dukkan wani lalaci to yana faruwa ne ta makaranta ya kamata gwamnati sa ido a makaranta wajen da san ƙasa da ƙaunar ƙasa da haɗa kan ƙasa to ya faro a makaranta ake koyawa sannan kuma wajibi ne a ce irin supervisor supervisor nan da ake sawa a makarantar secondary da zuwa you know, eh, primaries ya kamata a ce akwai supervisors masu gaskiya masu tantance zuwan aikin malami a cikin lokaci masu tantance lokacin tashin malami a cikin lokacin nasu dinga ziyartar makarantu su tabbatar wani aiki ainihin yana ci gaba. To sai dai kuma ta bakin malam Dalla da aboki yana ganin ba ware kudaden ne matsala ba illa a magance yadda za a kashe su. Dan biran nan da littafi tallafi da ake badawa dan alausus din nan da ake baiwa malaman makarantu wanda yake shi ke taimaka musu su koyar da yaran nan to kaga har gobe har jibi babu tausayi wanda ka zaba ne fa kana tunanin adali ne kuma ashe ba adali bane abin da yake fata ya kashe ka me ya kashe ka wanda aka ce bai baka ilimi ba ai ya kashe ka jihar Niger da ke arewacin Najeriya ɗaya yana daya daga cikin jihohin da ta ware kusan naira biliyan biyar domin inganta ilimi a jihar kuma na tambayi gwamnan jihar ta Niger Alhaji Abubakar Sani Bello dalilinsa na ware wa'annan kuɗaɗe. makarantunmu lalle suna buƙatan a duba su da kyau Allah cikin ikon shi sanda ke kwamishina mun zagaye makarantar jihar Neja kap kuma mun ga halin da ake ciki wasu makarantu in ka gani hankalin ka sai tashi wannan ba abu bane wanda yake zamu iya maganin shi yanzu amma ni na gani nasa abin da na gani saboda haka makarantun suna neman su kansu structure suna neman a gyara su upgrade nasu to ko kayi gini kayi ma makaranta fenti ba shine kyau makaranta ba domin dun kayi gini kayi fenti in babu kayan aiki babu so haka bayan an gyara structure dole a kawo material na aiki littattafan da ya kamata a kawo da kayan da zai taimaki malamai wajen koya mutane ilimi ko ka bayan ka gama wannan shi ma kana da sauran aiki sai ka kawo qualified malamai malaman da suka cancanta domin dun kana da aji mai kyau kana da littattafai masu kyau in baka da malami mai kyau a yin shirme to da abubuwan nan guda uku sai ka hada su to gaskiya na cikin inda za mu mai da hankali malaman nan a tabbatar sun kai kuma a ƙara koya musu ma saboda ilimi ne shi ma kan shi malami ya neman ƙarin ilimi a ƙara musu ilimi a taimake su sannan wato yanayin ra'ayoyin su kansu malaman abu ne su ma ba a mai da hankali ba sai an taimake su saboda suna wahala malamai na wahala baban jibrin murya amurka daga lagos wannan kiɗin tica ne wannan batun tisha ne tisha uban karatu idan ka haifi ɗanka ka kai shi karatu tisha isa iya ke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro izan karatu To daga batun ilimi kuma sai za mu tsallaka jamhuriyar Kamaru inda ruwan sha yi wa wasu sassan kasar kanshin ɗan goma kamar yadda muhammad awal ke cewa a cikin wannan rahoton Matsalan ruwan amfani yau da kullum ya addabi jama'a a kudancin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Irin hakan bai cika faruwa ba a kudancin ƙasar musamman ma a babban birnin ƙasar Yawunde da babban birnin cinikayyar ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Duwala. Kimanin wata guda kenan da jama'an wannan bangare suke cikin halin su, Yawancin iyaye da 'ya'yayensu suna tashi ne cikin talitalin dare domin neman ruwan da za su yi amfani da shi. Kasancewan suna bukatan 'ya'yansu sun yi makaranta da sassafe amma waɗansu yaran kuma suna can suna tangareriya da bokatai domin neman ruwan da za su kawo iyayensu ko zuwa makarantar ma ba sa samun daman tafiya duk an da ka zagaya a birnin yawunde da birnin duwala sai jama'a kake gani da galon-galon da bokatai suna neman ruwan da za su amfani da shi na tambayi waɗansu magidanta ko ya suke ganin wannan rashin ruwa da ya addabe su ga yadda hiran mu ta kaya na batun zancen ruwa kwanan nan shi wanda yake da ragaman sha'anin ruwa na nan an cire shi saboda gwamnati ta fi shi bai aikin da aka shirye ba abin da Isa ya gaya mana kenan mun gani kuma a tele da aka nuno to shi sa in Allah ya da sha'anin ruwa kan komai da komai zai yi a gaskiya a yanzu ne muke sanin cewa gwamnati ba gaskiya bai hukunta ne komai ba in za su tsaya su yi yanzu ne kamata su yi ba sai lokacin zaɓe su zo suna bin mutane suna mana farfaganda na neman matsayi ba yanzu ya kamata ya mana muna wahala ya magana ruwa to magana ruwa na da ƙarfi a duba zancen magana ruwa mura wahala to ai a birnin ruwa la koya. wanda ba taba ganin irin waɗannan abubuwa na faruwa ba sai yanzu eh to me yasa ne ne ne ba zan ce ba ni dai gwamnati nake kuka mura da barash wajen ruwa ko ta ina ya za ce yau ba mu da ruwa ne to magana ruwa ne gashi kowa abin da muke ji a wani guri wai wai to yanzu gashi mu ma ya shafe mu da muna ganin a arewa ne ake wahalar ruwa to gashi mu ma nan mutanen kudu abin ya shafe mu na iske waɗansu yara ma a bakin famfi suna neman ruwan da za su je su yi wanka da su makaranta ga abin da suka ce mini mun zo iban ruwa kuma yanzu za mu tafi sukul mun zo iban ruwa kuma ba ku samu ba ko eh ya haka za ku tafi sukul <laughs> o'o oh, oh. ba haka za ku tafi sukul ba ko ke kun yi wanka ko eh kana na sake haduwa da wata mata mun yi hira da ita kasancewan tana cikin matsalar mawuyancin ruwa ko ruwan da za ta ba wa yara su sha ma ba ta da shi ga abin da ta ce mini wallahi maganar ruwan mun rasa ma ɗayan da za mu yi ba ga ruwan girki ba ba ga na abinci ba ba ga na sha ba mukan Allah Allah ba mu muna cikin mummunan hali na rashin ruwa in ba mu yi hakan nan ba ya za yara za su tafi sukul ba sun ci abinci ba su sha ruwa ba shine dan wanda da sauran dan babba su na ce su tafi Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru burmi sassabar mu ce kan zaben jagora iya to mahadala lahar yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu muna agogo ce karfe goma da kuma minti goma sha takwas na safe ga shirinmu na gaba allahu ya rahamanu ya ji jilali wali ikirami allah shi ka ci da musulunci tushen rayuwa kazar da ba da nono. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. A wannan mako mun taɓo sabon darasi ne domin kuwa za mu yi magana ne akan almajiranci. Mun sha jin ta bakin malamai da dama wanda suka hada da na ahli sunna shi'a da makamantansu. A wannan karan muna son mu ji yadda abin yake a bakin ɗaya daga cikin malaman ɗariƙa domin kar mu bar jaki muna dukan taiki. Hassan Maina Kaina ya tattauna da ɗaya daga cikin 'ya'yan Sheikh Dahir Usman bau. Bauchi wanda ya ce shi ma fa yayi bara amma ya bambanta ta da wadda ake yi a wannan zamanin. Yanzu bari mu ba Hassan mai na kaina mu ji yadda tattaunawa tasu ta kasance. A Allah zan so ka gabatar da kanka ga masu sauraron mu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sunana usman shek lahiru bauchi wanda aka fi kira na da baffa wanda muke zama nan zawuya na national mosque a madadin shehi muna son mu yi magana ne akan almajiranci a mahanga ta addinin musulunci me zaka ce dangane da almajiranci inda za ga yara suna barace barace a tasoshin mota wanda waɗansu masu shari'a kan al'amuran rayuwa a najeriya suke cewa akan ga irin waɗannan yaran sukan je gidajen matan banza don yi musu aikace aikace da kuma yawancin abubuwan da ake ganin ba shi bane duk da sunan almajiranci me zaka ce akan akan wannan in aka ce ana maganan abu mutum zai dubi halaccinsa da kuma haramcinsa in aka ce almajiranci to sai a tambaya menene ake nufi da almajiranci almajiri kalma ce ta hausa a larabce kuma ana kiransa almuhajir ma'ana in kana bin karatu ko na alkur'ani ko hadisi akwai muhajiruna akwai lansaru to su lansaru su ne mutanen gari mazauna gari su ko muhajiruna su ne wanda suka yi hijira daga makka suka koma madina ake kiransu muhajir to da aka zo sai aka ari wannan suna saboda yawanci zamun nan da mutane sukan bar garuruwansu na haihuwa su je wasu garuruwa saboda su je su haddace alkur'ani to wannan sai yasa ake kiransu almuhajir to bahaushe sai ya zo yana ce cewa almajiri in sun yi yawa sai ya ce almajirai to hakika akwai bambanci tsakanin almajirai da mabarata ya kamata mutane su rika bambance wannan mabarata daban almajirai daban in aka ce waɗannan mabarata ne su ne mabukata yanzu misali a nan abuja akwai mabarata marasa iyaka amma ba almajirai ba ne wata ran da muka yi taro a kano na gaya wa sultan wannan magana cewa almajirai daban mabarata daban in aka ce almajirai su ne masu karatun alkur'ani masu koyon karatun alkur'ani me yasa ake wannan saboda shi addinin musulunci addini ne wanda alkur'ani yake gaya mana cewa wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullah ku hada kai wajen taimakekeniyan juna cikin sha'anin addini wanda zai sa ku samu tsoron Allah kuma in za ku hada kai ku hada kai akan tsoron Allah kada ku hada kai akan abubuwan da za su zama na saban Allah ko na ketare iyaka da musulunci ya zo zamani ya zo mutane da yawa sai suka fifita karatun zamani akan karatun addini to da aka fifita karatun zamani saboda shi a ido ake ganin sa kowa yana so shi ko karatun addini sai wane da wane kuma ya zama dole ne a yi karatun nan na addini domin me haddace alkur'ani akan al'umma wajibi ne ba wajibi ne akan dukkan musulmi ba amma duk inda al'ummar musulmi suka taru to wajibi ne dole ne a samu mahaddacin alkur'ani a cikin su akramakan lawa abinda ake magana akai eh. shine irin yawancin yaran da suke karatu irin na almajiranci suna yin baraka da sauran su a cikin gari akan nan shine to menene matsayin wannan a cikin da kyau da lokaci akan wannan matsayin wannan a cikin addinin musulunci shi dan adam an ce ka tarbiyantar da shi ne ba kai kake da halinsa ba ba kai kake da iko da shi ba yawon barace barace kowa ya sani yawon bara duk wanda kaga yana bara larura shi ta sa shi yake bara amma a musulunci ba mutumin da zai ce maka babu bara a musulunci ai bara akwai shi a musulunci tunda an yi bara zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba sannan a the same time alkur'ani ya kawo labarin waɗanda suka yi bara yan uwan annabi yusuf lokacin da suka je misra suka same shi ya zama sarki ma suke roƙonsa cewa wata saddak alaina cewa mun zo fa'aufilan alkaila wata saddak alaina mun zo bi bida'atin musjatin ranka ya daɗe gashi mun zo da wani abu na kuɗi ba mu da kuɗi amma mun zo da abubuwa da za a evaluating a ba mu hatsi kuma bayan wannan ranka daɗe muna so ka ƙara mana da sadaka ka sani inna allaha yajzil mutasaddiqina Allah yana sakawa masu sadaka a shi ne yake sakawa masu sadaka to a nan in muka ce maganar bara wasu sukan ɗauki wannan magana su ce baran da almajirai suke yana ɓata fuskar ƙasa a duniya yana bata a yana zamantakewan jama'a ka lura ko in muka dawo maganar cewa yara suna zuwa suna yawa karuwai wanki yara suna zuwa tashoshi yara suna zuwa menene ba lallai bane wa'annan yaran ya zama su ne almajiran kamar yadda na gaya so tari zaka ga yaran nan in ka tsare su ka ce ina ne tsangayar ku babu mu ma muna ganin su a hanya ai za mu kira su ina ne tsangayar ku ba za su faɗi ba waye malaminka ba za su faɗi ba izifinka nawa bai sani ba ma'ana ba karatun alkur'ani yake ba iyayensa ne ba su da hali ya ga wasu suna bara shi ma ya ɗauki kwano yake bara ya ɗau kwano yake bara hmm. to amma idan aka ce maka ba yadda za a ce maka duk jama'a ga baki ɗaya sun taru sun zama abu ɗaya ai hmm. yanzu mu ni din nan da nake magana da kai na bar gidanmu na je Maiduguri na yi karatun alkur'ani na yi bara amma ban taɓa zuwa tasha ba ban taba zuwa gidan mata ba amma na yi yawon bara inda zan je in samu abinci in ci in dawo tsangaya har lokacin da Allah ya kai mu lokacin da babanmu ya ce mu daina yin barar shi yake aika mana da abincin da za mu ci. To Malam Baffa Usman Dahir Bauchi a madadin Hassan Maina kaina a nan za mu tsaya sai kuma wani makon za mu bika ka mu ji yadda abin ya kasance. Chubahiro Diodone ne ya haɗa mana sauti. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC Usman Ahmad Kabara ne ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisala Kazar da ba ta da nono, Allah shi ka fi daɗiyanta tun da mun shaida ba ka da laifin komai. To Allah ya karɓa, yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana. Yaban gwani ya zama dole, na fara da wannan karin magana ne don na yaba wa gwamnatin tarayya don zaftar waɗansu maƙudan kuɗaɗen zana jarabawar share fagen shiga jami'a wato jam waɗanda gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari ya umurta a rage daga dubu hamsin da biyar zuwa ashirin da biyar mu ɗaliban mun aminta da wannan sassaucin da wannan gwamnati ta yi mana allah ya ƙara taimakon wannan gwamnatin talakawa amin sako daga alhaji abbas faffacele chaledi baucin najeriya assalamu alaikum biyo hausa hakika kama kame da hukumar efcc ke ci gaba da yi akan masu halin bera ya yi daidai domin kuwa hausawa na cewa duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa ke duka da fatan allah ya raba mu da yin da na sani amin sako daga bala muhammad dambam jihar bauchi sai kuma sakon sani mai lange langi da malam ango malamin makaranta ya wuri wanda suka ce a gaskiya sace wasu 'yan matan makaranta da wasu 'yan bindiga suka yi a jihar lagos abin takaici ne da allah wadai ya kamata rundunar 'yan sandan jihar lagos su ƙara ƙaimi wajen ganin sun ceto waɗannan 'yan mata don su tsira da rayukansu sai kuma sakon muhammad sule garin rijiya wanda ce allah ya sa zazzafar muhawar da shugabannin jam'iyyun 'yan takarar shugabancin ƙasar amurka ke yi ya zama sanadiyyar ficewar donald trump daga cikin 'yan takarar jam'iyyar republican shi kuma comrade bala muhammad karasuwa yobe cewa addu'a ta kubin mumini a yau wasiƙa ta ɗauke take da kira ga al'ummar mu ta arewa masu gabashin najeriya mu ci gaba da addu'o'in neman zaman lafiya a yankunanmu da ƙasarmu baki ɗaya da fatan Allah shi ƙara mana lafiya da zaman lafiya gami da arziki da walwala da wadata amin tashin farashin kayan masarufi a Najeriya bai da wata alaƙa da tashin darajar dala 'yan kasuwa mu ji tsoron Allah sako daga mai nasara na sarakuntuwa daga ƙarshe sai wasiƙar garba sabiola sa'idawa gashuwa wadda ta ce assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka don Allah ku bani dama in yi kira ga gwamnatoci da masu hannu da shuni da su tallafa wa 'yan gudun hijira da ke sansanonin yobe da barno da adamawa domin suna cikin wani mawuyacin hali yanzu kuma mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla mutane 25 a kashi yayin da aka jikata wasu 120 a lokacin da aka kai wani hari kan sansanin fararen hula da ke karkashin kulawar majalisar a malakal a watan da ya gabata a sudan ta kudu ofishin majalisar dinkin duniya da ke kula da ayyukan jin kai ne ya fitar da sabon adadin a yau juma'a makonni biyu bayan da harin da aka kai a ranar 17 da 18 na watan fabrairu a sansanin da ke dauke da 'yan gudun hijira 47 'yan takarar neman shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican sun yi ta jefa zafafan kalamai a junansu yayin wata muhawara da aka yi a daren jiya alhamis wani lamari ya kara nuna karara yadda ake ci gaba da samun rabuwar kawuna tsakanin jam'iyyar yayin da ake shirin tunkarar zaɓe a ƙarshen shekarar nan a lokacin muhawarar sanata marco rubio da ya fito daga jihar florida da sanata ted cruz da ya fito daga jihar texas da kuma gwamnan ohio john kasich sun yi ta caccakar hamshakin mai kudin nan donald trump wanda ke ci gaba da samun nasara a yunkurinsa na wakiltar jam'iyyar a zaben mai zuwa ƙasar turkiya ta yanke wasu 'yan ƙasar siriya biyu hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru hudu hudu bisa laifin mutuwar wani jariri da iyayensa akan su ta zuwa turkiya kafar labaran ƙasar ta turkiya yau juma'a ta rawaito cewa an samu muwafaka albash da asim alfar da laifin wato fasakorin mutane to dakta ta da takaitattun labaran nan muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi mahmud lalo da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai julie gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu injiniya vasco ni ladan ibrahim ayo ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen hausa domin jin shirin yau da gobe wanda halima da jamila ke dakon mu domin su gabatar sai an ku.